وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya je baya su kuna jalita ina ituna laibe ina na azun shi be gube nan ina be asibi azun shi <clears throat> be gube yin ramadan ijira na bisalla da salam da ya kucu be kube ce turudi Uh, ye ba su kwa duwa ibada na je ji kwata na su kwa mfe gugaci su kwa ya biyan gbama <clears throat> ba na yi bai karatu yi mini suratu yusuf wani gai etan annabi yusuf ne bibiyin da zada ayan ara ta bai guta ce <clears throat> iga hankalitu ya taba ni da zada matsayi na annabi yusuf ya ga ta ya kurkuku na wuce zuma na etu na wuce fewa na ji fassara ya nana ya umajiya na wuce da zai ni miniyan talakuyo na ji <clears throat> la na biyu su fita gwawu a ci da gina na biyu su fuga ci ji bayani na ya ito ci gan waye ne ya na biyu yusuf alaihissalam salam ci ga da ga tsugan alabin ci kyaji bezo iti dalili na ya bubu ga alamu bai kurkuku wani a wa gaskiya bun ya dalilin canza a majibin bincike na ya ci bincike na wa tula <clears throat> ya cike lalle ya gwa <clears throat> na biyu su fudana a tuna ji faga tuna a tuka kefe bai gwami gaggan lalle guda akiwe kiwe biyu da deliya za gaski wuyo a ga guba da ba ga wani gwani linci lai na ya mafari ya bebe dalili ji ka kayan ya ji fahimtu ya ba nusu sun yi aya shi wani na ya ugwa ga igwa da <clears throat> ida dalili gobe gube na tuyani nan na ma gobe gute nga lissafi yau <clears throat> ne nuna kenan ga ba koya da bayani a ci mine na ke lewo be karatu na ijani ne nga igan ilimi na ilimi shari'a wuyo ilimi addini wuyo gamala annabaji su kwallo giguya kemnu giguya nabi yusuf na? <clears throat> da kuma kemnu giguya na muhammad na <clears throat> sallallahu alaihi wasallam sai bago ezu de kikiyen na to ilimin wani cin kikin ladin yau waga kiya da zolan wala karatun wuzan doci ladin yau man sai tu a gan ba na su ko gagan ya na bata bonnanan fe bebe lafaziyan istafta ko kuma afta na yi gwayan alaka na shidona na da tsakaniyan bayani nan bi bayani limi addini na hmm. ezu biga mini larabci yi ga fatuwa hmm. to bi ma'ana o ya yi je te ga na gina e yi ga afta o wa bayani ti ga bin istafta kalmar wuce na ji so kai eh, amfani bai yi ya matsala ga na addini nan ga so kuke bai yi ya masala yin nan ne wugwa ga ga asa to yin nan wato ilimi addini yau ga mala karatu to jun kwata ibada yoyon iga cule mine na ala gaskiya boye ga na tulana <clears throat> annabi sufu ga baya ga kudi al'amru alladhi fi tastaftiyan yi wa fatawa tubo yi wa ga tubo na. lamari kemne wa bayani ta addini wani وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان na من تشوغن aftuni fi رؤياي أه eh? na da waya na biyu na ga aftina fi saba'i bakarat aftina aftina yayi fatawa so man shiga lalle alaka na shiduna wadda tsakani ya gaggin yi masala ya dini bai ya te na so waga karatu ya na kin karatu dini wa kin waga ya lu za da ciji karatu a dini wa lawu za da ciji abu ya tu ya tu lada to ne da wani far da aina na amma ya tu ne ya tu lada wayo gama la annabawa ji jimma biyu so insha Allah ba na niki be karatu ina nan gayi aya yara ta be gutaci a ara ta be gunici ko bana <coughs> a nabi ayatu ya labara ni nye gwawa ya nabi yusufu ke un pele finna aguda unji unji zulaikha fitina annabi yusuf madan kurkuku lokaci ne labayanin na ya tunan bẹ́ẹ̀ tí náà alábàá na àtúnzọ́nà kí è tún jẹun kí ò gan gbẹ́ àlẹ́ gbà ní. وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي kalamma kallama bukola na na kan yau malam o kawai da almaliku lokaci mun shigar da bai gan e tuni biyar mi biyar a na biyu sufuri a siya takalmin milawun san ya ta ta ce min milawun lan da mun ta ce zan ija a tuso ba shawara bai falamma kallamahu lokaci na annabi yusufu bebbe ada annabi yusufu yishi annabi yusufu alukur kukunugwa wanda be batu lokacin gaga gagabe tu izo ganci na mine ga misumbo ita ake wani da wani gagan lalle a gagaga igwa annabi yusufu da iza mutunci annabi yusufu yo iza amanu yo iza cinwo yo kala babu tu ce gaba annabi yusuf ga innaka lallawe al-yawma inanna wa annabi yusuf inanna ladayna kun yibwa waji makinun amin waji zane de giban wuci kona zana kebe amana a kebe amana tuyana zai giban wuci ko za martaba wuci koyo aminu za amana <clears throat> ke annabi yusuf gawon قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال بابا أنا يوسف وتلا bukata nu dena tila abana wa bayan beci da mini masala wacce ko na zanu ci yaji fahimta na da ne tumi muyo diga da abu mu ci gaba ga waje

so anabi yusuf na suku bukata nu jana da nuji bukata yiti tita can di bukata anabi yusuf bukatu lo ba sun ji bukata ya tita ci gaya ya mi woko ya mi no cinye ja a yanan wuje bukatu ne na alamu sun ci lo goro na kala anabi fi ha gabe tun ga ij'alni na mi wado yana ij'alni ala khaza'in al'ardi amin lamin lamin tiyan dukiya ejubayazi kiyekin man hmm, ji gawa gaci wa haje kiwa ga yanayi ga ministan finance ne ba za a manna yi ba ku na milan fi zanu mi gafi control ya zike kinyo ke babu ene tiana ba wani lo ki mai gadabe yi ya zike man ji gaba abun nan hmm, idan hasfa ya mudafi lai e bayyana asali nan ne ala khaza'ini ardi misra fi ghairi alquran amilami fe minista ya zike kiyin masar wani ya gaji jika makwata bane jika kama da gwaye tsunci ba e ga masar ga da gugu so wancan mu zafi laifiya wancan mu zafi ya ci bu ina <clears throat> e malami ce waci bai wani na inni lalami yusufa hafizun alimu mi da sifa guba nan izamiyo wani hafizun man zigan na yi fa'ilun bi mana fa'il a tubi ma'ana mije lissafi sarai na yin dogo gala mina mi gutuwa ade na dina bani musamman da na laye daga dukiya na ko da lissafi ya daga wa dukiya gifi da jiyawun wa yi wa ma gagan wa yi ba ni ma gomewa ebonan ba na yi wolo na gawa so mi da lissafi ko ba diyan alimu mami yomi da kike zarai da kike yin kuna ya da ba ziki kin ca da ya gborolo ici ga adewa nan man shiga ayan nan igalo da iri babu ya a adinsu na zibe cin nan ga agawa shugabanci na ma a gawa ya zo shi na ma misali ne da hadisiyan sai muslim hadisa abla ibn samra ga kawala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce allahu ne ga gube aminci wulu tabbatu ya nun gabe ga ya abdurrahman ya wa abdurrahman la tas'alil imara ga wajo shi in fa innaka an mas'alatin aga yanzu shi layawe be cina wadda babaci layawa nan wakilta ile ha a goke cu su kogo lugwa da bara ci tacu ba di wuce su kwa da ya ci masu kun wato tsogura amma wa yin ga aga a aga shugabancin layawe a kulluci layawe an gairi mas'alatin uji gawa da wawa a dacci wale na ga wani agwayi amma yawai annabi ga wa'inta alaiha a goji taimako tubu za a ji taimako Allah su kwa ji taimako ya tiya ya kwanci nula wani wa sun zuye da ba kuma ga su so da ba kuma ga fi ɓaye gurlo ya wato na Allah ya nan ya loma na juwe shi tiya nan <clears throat> alayhi da hadisi abu musa al-ashari na gaye gan mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> hadis na hadis na yi muttafaqu alayhi na ubi ba anu sallallahu alaihi wasallam ke ba be zaba gi gube mini ashari cijo za ka bi kabila wuji zeni da gwalo yawi ahaduma an yamini wal akhar an yasari zeni da gwalo yawi zeni da gwato yawi a cutuba ba nufi sallallahu alaihi wasallam na fikilahu ma sa'al al'amal a da tuba a nabi nan da wagato a nabi ina dai ibe abu musa gaye wani ya abu musa la'ashari latuzu magan ibe bawe ikwata e yi wa go lawyer yi shi tiyan da cijin ya tun a ga da tun a nufisar alasalam ya stark ufiyan nami ba sawa ki kanga mini yana anabi gambiya yana anabi ga gallan mini ruwa na ce galla na stamilu ala amalina man aradawu ya Allah ya koya zando na gaga gama yin wana so yanayi ka'idar islam da na zana gaga gama yin waye koyin shugabanci na in shi zai tuna a gaga layu ma kuma na aga yi wa mai shirki ba abuwa na wuke cin wuya zane kpe ni wuyi na wa fe bici wa wa ka maga yi tilasa kwa alawun cagohun zawun ci maga alagwa sun aki wo amma zai doga ile ga gan mi mi mi wa mi wa mi ala ya mina to gwa ko a mai Otakila na ga ya sirri na so dan fitina na yi dan zaman ba wuce ga wazo na doku doku ale ezo shi yi na yi daki mun siyasa na wajo yi tiyabiwa to gwa ko da na ji ma wani ji na adewa na ga wana kaza ne jima ga to azuma na di wana ga to azuma ta ga wani tiya ye wawe da wani ji biya na so Allah alam man ji ga Allah na annabi e giba na na annabi Yusufu wana ga lu da babu na ma ujini ne kima law annabi Yusuf musulmi yo annabi soko tuci soko mutu biya fi da ta ci kafiri yo so yanayin na kiri bi yanayi na yi da ba ku babuwa ni ne wato gabe yi musulmi e jina wa da lodana to kuma wace lodana o yi jina wa boje ga yi musulmi wana laifin da ba o yau gaga ya giba ka zama ya lega mi ga dewa fi taimako ya dini alaya mi ne ti fata gwa yau man jike la ya tusan da ci a game na aya noyi da dalili ala jawazi talabil amili kifa'ata wul ilmiya laifi <clears throat> da ba waga ya waye ko o jimi na waye credentials na waga da na wolo cici gan ya kaza midiyo ya kaza midiyo na mala ga ya kwanne ya mi muga ba su komi a wani jina ki credentials ya anabi yusuf wano hafizun alim Eh? mi je lissafi mi maje kike man shiga ga lan da babu ya fala tu zakku anfusakum wa alamu bi ta koma eh ke mina misali wa ga wa teaching appointment wani ga yi industry ne ne da zaman gina ke wa jijina a ga ku credential wa jibin ba no la credential na wai wago alimi na wali ganyen wayo a amma kawai lan na tata ko ga e chile ya miya a ke waga ga tune waga Allah wadan da na waga wai wada na ga dan wai waga lowa so takada na jo lawo e credentials na enyu yo na ya dama cha cha waga ga an kala cha cha tabe na. so unji babu yan me wotin sagan e chimile yen yen yo unji babu unchi gudan to a ci gaya Allah to sun ne anabi Yusuf nan eh a ci gaba mini karatu wa ciko na yaji mini aya nona mai karatu eh gaga doku doku yaji fahimta karatun na mu yaji ci biye fitina doku doku lo na je tsami yayi ici be jiji zai be o jiji e be jido jito sallama gudu tsakanin abu be dujiyana wakallo karkashin aya na ministan tafsirin tafsirin kurtubiyo wani layi gan fi hadhihi aya ma yubihu lirrajul fadil an ya'mala lirrajul alfajir wasultan alkafir aya ne lawi gan asa dalili yo ba na waga de daraja tun ko ko kpata da cirki woyo ka kpata na laifi da ba woyo dole to karkashe kafiri ba laifi da ba amma man ga bi ta an alama annahu <clears throat> yufawwadu ilayhi fi fi'li fi fi'lin la yu'aridu fi fayuslihu minhu ma sha wi be sharati ga kafiri na na shi na. wa yawo dama na yendo cini ga waga ga waje gyara na wa da jina unji na waga da tun ba ga wa da aje foto wa fake da jin taimako jin kafirin ne bayan da dinin jin ga jina ba a'a wale tsugicin na na fi gitu kanga masaro wannan kafiri ne ma annabi yusuf labani gubuji waziri annabi yusuf wato maga ke wo ij'alni ala khazain al-ard am la finance wuce ga ke wo sai bago yi nan na ya zubi gaga kila wace ya wukatu eh karkashe gwamnati ya kafirci bu ibo katu na wu wuna yi galewa ya ji wasallama bidaya bidaya ba buga yana jeji faro re ibo katu na wewu da gwamnati ranar ya ji wasallama aga oke oke oto gaga mini fosu bodon ta nci yi dede e ba bo to yi miwo jajin alele na tuwo bi oyin ebe na kafiru woyo ejawaji alini na ajiyana soko kan oji ale gagan nda gagan bo soko bo ejon atsɔ ale na anabi yusuf tso ne <clears throat> umakata anabi yusuf ba mumin ali firawuna da wani soko kitun yayi da suratu ghafiro a cika to mutojo Ɛ, eh, etan na dza si da na, wa kun karatu etsotson wuyo musulmi za yi yi makafirci a gan ajiyar umar logan wa lada musulunci na wuya na wa akuri jin da wa musulunci wuso so kuma ya daji biyu a nabi muhammadu ma ya daji biyu so ija kuri yi gafe ko yi jun ke musulunci lu gwaman eh? <clears throat> ni mai su kuyo ra mai su kuyo na defe na yi guyu kuma to kan ci mai na ga to na kim ne ga abu fico yi na zan na je jiyan na na iza e jayo ne ja suke lugu ba su gwana etun na na ga ifi gwamnati a ce le ya ga yi kafiri bubo a sai ma a ji mu'amala bayan a yi limaki yi na etun ci ifi gwamnati ci a so jonga a so lo amma a yi le ga ga ade wuzuri na ga luna ma yi diya eh? wọ́n ṣe dóòlì ní àlámì púnú akíyẹ̀chún sòkúlùgbà wo sòkúmùlùgbà agáwo àgò alábọ́jú sọ̀kwá náà lùgbà pípé pérépéré ní ìgànnà ìdáná wọn àláyé ló bẹ ń dóńdó àjẹsà àjẹ àǹfààní náà agago yin kukun ya abegwa antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أدي غنا لا تعديني وانا سوكو غا وجي تبتا beye kaya soko kaya tuye soko da dinu de bude gboro lo oga na bo be o ga zanu ci abi an jo zuma zuye ma yin <clears throat> so a karatu da wani dan gurko ne ya ji fahimta wa mini aya na wani ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ki sokogon وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين wale zume bukata na anabi yusuf lawa ya tu etin wala wa ali minista na wani etu susu gayen da e bayana kurani la'ayina amma man shigan waye sheya kelele wa anabi yusuf li minista yan finance na <clears throat> so allah tabaraka wa ta'ala iti mubo ma labarin ce fiya su <clears throat> kwace ga ga wa kadhalika makanna li yusufa fil ard a ci gagan wasu kun la na biyu sufu mudu tati kin boni mu bi ci goke kin da kimbo boni ki kice wa ga masar ya tabawwa mina sha ban do ga na wula fe da na wa fe du shi na fe ya gwa na dan bayi bawle eh ya goga wani ina na bani da bayi bawo yake da ba bago ya kimoci ko masar ya tabawwau mina haifu ya sha ben do ga bu na mula aje da nalbana a cin non fez sagaru fez zayu man jiga kira guba da abu ibn kathir uga bu waje ga haifu na sha ya tabawwau mina haifu na sha bana bayi sokona ya ji la na biyu su fada fedu shi bon fez zayu da kimbo da bagwe amma kira zane kini ja gabu ga haifu ya sha Ka ya sha wunan ya wunna da su ziyo wanda ci gama da tun annabi yusufu wanda ci gama da tun allah ba na gaba su ko ga annabi yusufu a sagar lo kwata min masaro eh? na, fi sagaru lo wulaje da fe ba musibu bi rahmatina man nasha be gun ya ji la ya gun ya ya zana gaba ina ji soko eh ya guyayi ya jula ya zana gaba yi na wala nu di wa ajra al yi ma lala da ni je ji bolo bolo na ya tala da tugura ya kya ba na gu gani be ganne na ki fasara mu manji ga da na bu so ko yanzu ni figa annabi yusuf musulmi ne ngai ma

zando na dazan wa ya yi ajiye inda ya koyi islamu ba wa guda ya imanu ke ka babu wa da ya koyi isani na zanna ji zina so na yi kewa dalilin ya gobe gutaci na yi wura na bisufu egu da majiga waka culayi kikin na na sokokin anabi bisufu na. beri na sako jihani bi su fa abu na sako ji shugaba toji wala kada hamad biyi wa hamma biya laula an ra'a na rabbi ko kadhalika linasrifu anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasi aga iri sako ju keminu juya ba go ga mukhlasu yo yo ana ci ga mukhlisu yo ke juya e ba ga musinu yo pata ya e jin na je wa ga sako e kiyana bi su fuga kemi na mutu a nabi sufe gaga ya gwa mida miji zinan na ya gwa mida nisa gina gaga ya guda nisa gina ji fishi wani ga ya guda kpata da ndono ya ga ya guda to ya iri na ga iri kpata na ga iri soko soko ga ya ba a nabi sufe da ebo na musi na nabi sufe yo mukhlisu yo mukhlasu yo iri e na maga iri kpata na ga iri soko soko ga wajirani eh wa deni so wale ga gake mna su koga ya da gan wala nudi wa ajral muhsinin su koga ga dojin na idan ni suratu suratul kafir innal ladina amanu <clears throat> wa amilus salihat inna la nudi wa ajra man ahsana amala zendon da gaya da ba ce lotu guruna wa imani ji ce lotu guruna su koga lalle wa lati ta ke dan ga gban zendo na bolo bolo dan tuna Ki me be bolo bolo ne yisa ne yau annabi muhammad idi fassara yi ga an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak na nagayi martaba wuci ko ya karshe ibadini e bu woda martaba ya isa eh martaba da ci da ya baru bwa eh ndo ga be ko ajina waji bo soko we cucile ke wa gan Allah wato yake kuma ci miliyan nan a ci gama goyo kuma na kabo wale Allah ya Allah we ci wale Allah we le wai <clears throat> na'am wala ajru al-akhirati khayrun lil ladina amanu wa kanu yattaqun wala ajru al-akhirah wale gagban kiyamaye khairun gage ga wani ladina amanu ya zana jayi ma ni jina ga biyu yusuf na wa kanu yatakuna ta fi zane je sun da su ko e ta doka su ko e fa doka su ko bicana kyana biyu yusuf na kwale gada daga kisa nabi yusuf ya e biyo na ya jin na ji kwata wi tarid su ko ya saka saka ya anabi yusuf ga yin zane su ko libago na biyu su yusuf ya e zayi ma ni yo annabi yusuf ya zada su su koyo a dole mawa ya can mina alumo ziji ga dai ma na kwa na bajo mina alumo ziji ga da su su kwa kwa na bajo sai bugo sifa guba na sifa wuci ko jayo sifa daraja jayo imani so kula imani ubu ki ba ganin da su eh ale ga ga mina yan da ce su kubbo imani na shidi na ke ba ganin da hakuri da Allahu ma'immatan يعدون bi لما صبروا وكانوا بآياتنا kanu <clears throat> yukinu eh so ko ga waya imani na shudu na muke waya akuri ya ce wa ga tsugi don ga na bi amrina wala ji a imma ezo shi ci wala ji zani ji fe shi da itina e boye sifa ku ba no e wuza wangi ba be foro yi e bo ki bo asifa ku ba ku e kan sifa akuri dana sifa yake ne dana ngama imani na shudu na su ku yi imani yana bai takwa wallahi a iga cule ya ji nazi ya ji isan ya ji iman ya ji takwalla na sukula nabi yusufu na wa nabi yusufu ladatu alkhairin wacce kunduci <coughs> ba misali ade bayani na bai da ba shehu mufassiri na wannan mun ga imam ah, imam mujahid mujahid ibn jubair tabi wacce kwaga al mufassir at tabi'i eh ne ga mujahid ibn jubair na na ya laka bai shehu mufassiri na nan mun bai bayani na ma bayani ruci man jaji ma ni ga daga na isnadiyan athar wuce ta zuna man jaji ma ni ga wa dude daga bayan sahabi na yi wuka tunan ke man nuna abdullahi abbas da ya ce hukuncin marfuwa la yake ga dajin nan kyugon to na daga gane maktubu nan hukunci na gane da ake marfuwa nan ga aslama ala yadayhi ala yadayhi al-malik mine yana sako jin annabi yusuf ya bo insanu bo be imanu ga takwallayu yana mutan soko da ya ce eto to na yi kafiri wuce lotu da karkashi ubana etu gaji musulmi gwa na biyu sufo uka ba gabwa udamine na soko ji na biyu sufo abogo wale gaga mulkin gadan kafirci na jarujo jarujo musulunci lo egoro lo wuji zumaja wale gaga da ya kayi to musulmi na jefi gwamnati ya kafirci wani da yi ga ge giba ya takwa Allah ya giba imani ya giba insano wa ya jiya ka kafir ga iti mutu a gaga mu ga aje musulmi ka bu mu je musulmi wa gaga mulki na ya jiya wa ya musulmi ji ego eh dole mun gusaranta ga lugwa <clears throat> mine tana nabi a ah, alhafiz ibn kathir bebe yana ga e eh, bayan zulaikha waziri ga na nabi su fuci da yi gwanan uda jajeli da na runna ajali gujo etubeto eh, anabi yusufo ekpo eh, waziri ya yawi eguna ba wanda wana wanda aka tuji gu e giba wazirin nan da aka tuji na waje ya nabi yusufu kula ka baba inu zulaika ne ya nabi yusufu kuma buji lalata ba nabi yusufu tiga ma'azallah ne su da su kuma waya tabi Allah ke tu da nan go dole da na lugana imi kya aje imi nabi yusufu ara ga mu magiganin biyu ya gi guba wani na nan da mini samara ta yi takwa layo eh wa man la, ya <clears throat> yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haifu la ya yahtasib wani aziki da bai nabi bisu ba nu pa ito ana eh enu ga ji tuwo wa yi ji mai lefi na da shi mu da na mutuwa mu gancin ara ga alhafizu ibn kathir la bayani bai gan bai cinu bai a annabi yusufu zuwa a gunfe tilale annabi yusufu ga ayyuwa suddik ya wai ba mi na gbogaski na za ta lumni ina miji su gaba tojo wani gaya mi jin zargi man fa fa kun kuntum ra'atan wato lemiye isa yin zagi miyo kama tara kemna wale dana wale mi hasna wale kemna misanaya jamila na'ima fi mulki wa duniya su kwaye je layami ma mulki layami ni madana bai sai ta a bayansa a nai ba mi kan gane na lami gawa gaji mi zargi na ma layatin nisa wa kama ja'alaka Allahu fi husnika wa yahatika alama ra'aitu miliyoye e zawayo na sasaran yana wadda kira wa gibe ya ni madan madan ni mai liya gaga wa gami bai madan wucewa so na bella mu ci bejin fitina da wani gashin mu bai mima ga ya daina ya ji fahimta yake sannan nan ga gaga e ga ci ci haramu wace ya bo su ko wa ya wa jiya da wa lagwatuwa ebo da su soko na soko a bayan na la'awun gaji a lallu ya gburu ebo da su soko waga da tu gwamnati wale waye waye da zan yara mu a yi da alawa tu suna munan ga suna ga ga ituwa waga ga wa ji wa rama ya wa rama ya goga ga wa ji mani miss road ɗan jajan to a yi da jin alawa tu suna ga mani miss road mun ga ba soko mani a ga abe bai wuce yi to wa za ta mani fyrod insha Allah wa gudiye ya lalli eh musulmi ga gidu kiyayen ya talaka ji ya ci a ramu ma ngwa ngwa ngwa wa ga ya ciwo a lalle a ya soko gaskiya amma wa ga ya laye gaga mi galuba a lalle na ci a ramu na ci na bi da lalle o ma da lalle ga

alayhi salamu wa ke da ya kwanci kwanda ci da mini rayu ba tun na ya minista na walo da min ya zaci wacce ya budan waje ya kwatu yusuf ye juji zaguwo a cibe a <clears throat> masar a ga daga yi jabo bana da latitiyan palestini wani ayi a gai jun su kakkan hawa a cewa doku doku yi mai tafsiri da su gani biyu fada kaluwa lai a fe gada bayan anabi yusufu iga ya yi man egi bana anabi yusufu ji kangana uje turo ya masara egi boyo ya minista amma minista ne da daraja sarayin e, a miniyan mulki wani ya masara wani abokibo wuyi minista ne arziki da gubo nan ga laga arziki yake da gwabo kan ga ganci ma lokaci wa ga wa bayi nan da giga loki da giga loki na gaba ta fassara na nabi yusuf ji na mai yana na ma ga ya gutu ba dazan ne ya fe arziki a da fe dazan kimbo yan gici da na ga azan zuma ya gutu ba wucin ya arzikin wadata ya leo abede ya ti min ba da zalika amu eh, sabun shidadun ko ya kulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tusinu e eh, ya guta ba ke be gbu kwa ya dagi to man jiga lokaci ne yagin na jibe ba na biyu su fana e ya guta ba ya mafari gwa gani a gadan ba ko ya dagi guta ba na be gbu kwa na bwani so a ci be ba na biyu su ke labe yau duk ina gina gai labiyin ba da halu alai wani ya da bukata a lubatuwa ba na da bukata na ga lubata na arzikikin da gubo na idan mai gada ba na biyu sufo na fara fawa na biyu sufo ake eh, yagin wuji dana lokaci na wadata da bukata na ake wuya bai kanga ba na ake gan wuta ba ba ni na wala da kin ba na ga biyu a mabiya ni jinin fa'arafin annabi yusuf ake ya mawahum lahu kirun ake annabi yusuf ya mai yana rulkhair ugan jana cila a cikin yaya lamarin ya a cewa da gogo da yi lokaci na liu ya kawana lokaci na kuya war da sayara na eh yi lokaci na liu ya kana daga lokaci wuce wabe ba ni na ma beji masaro da ni cigan abe ba minista na wunde ya shi ba so atọ́ àjẹgbà ànábì yusufu ma àjẹgbà yà lẹ́yìn so ndẹ́mí ni dẹ̀ní ni náà àchíkí wíyá nù aláwọ̀ alam. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم lokacin annabi yusuf ba ta talajiya wa ji shiri bi ma'anan gicina wa bayyana wa laya wa ya shiri mi guci bi jihazin bi shiri ayin bi na ra ku go beni ga ga bebe <clears throat> qala tuni bi akhillakum mi abikum annabi yusuf ce ga bayan gato ebe a mi be yeji bagiye nan da ni make ba be yi ne we ga yadda yeji bagi a ga yana la annabi yusufu uci pe ga de unde yeji bagi nan a tubi mana ina annabi yusufu wa ga wulu wa ga wuya to so ale ga gan ka tia ga dan su ni ga gan e la yeji nan da ni me be yi ne be yi aga annabi ye to amma ki zifaro a ga daga na rakun gobe ni a wani a mai zaku na a ga hannu bisu ya gyaga kem ni bada min narul khairu na wa gyaga ga ya yi zaku ya mai bebe rakun gobe ni a ga e gi dabo dani ma biyu nga gobe ni ciyayo wunde bebe aya a agali hubbi abiyi yawo babun wa gabuye

egaji a eji gani biyu ituni bi akillakum mi a abikum kashi ala tarawna ni hu fil kayla yalle gam ya a shaye ya a yangi ceji wa shekpan irin dondo tsuwa na ya zan dondo ni ni na yawa yaye yara ku ni ni yara ku ya wa sheke mai zan do shema wa ana khairul munzili yamma le gam ya yi cinga gya Eh? minar alkhairi gan ala tara ala tarawna ni ufil kela wa ana khairul munzilin we wugwa da wanda asa ezu cinga wanda mini sunni annabawa ji alai ji karatu lokacin ne bai ta annabi lutu eh bana ji tamidi bai ta annabi ibrahim na ibaki mina annabi ibrahim to ruga da wannan ala tarona ni ufil kaila wa ana khairul munzili idza go wa be ji kokoro loje khairul munzili oyu o chungu gena ka fondo chi uziri ga be uncha be miwe ko de unda ga ga mu de suzuyi amma wa igwe na wajibu ina nan ga hau uncha ga ga sabo bi aya na'am fa in lam ta تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون annabi yusufu ganci ya boye kwashe ladda dabaru golo ba ku ga fahilam ta tuni bi e ga be ye ji ma be be ye ge wuciya wala kai la lakum indina da tun ya yare kai ya wala ta karbo ya ga to zai to ba ni lokacin to to wale wa baba a to ga dami a shi beyegi ade ga gindo ci na mai tafsir kurtubi labi abu ga annabi <clears throat> yusufu wai ji dabara na ga ya gobe babu yana mutum ma ke waga ga gigana wa ga gina be babu na wa ke gigun ya gbayin woro ya baba bai ci ya gbayin na riga ya dabe baba ya cimbon mutum na in to kila annabi yusufu ta ya gbawo wuce wa ga tulo da ba da bara na e gan wala ya gi gangan be ba be ya gbayin babu ki e je be guni na manji ya na amma na wuce gun gbo ka ga na ga ga e ga ele ga na bi su fe giba na giya na bi so ko na we lo tulo be foro so ko so ko ga foro ga gin na so ko gaya ga alai na bi wato waya ega ye je bi ha bonda manga ibtila'an li yaqub ebo mi matine so ko ba nabi yaqub fu be li lahu thawab e ko mu la e she mu la e la da e gagba al khairu ya bi yaqub eh amuja so nga wa ya bayi ba ya damuwa no ya bayi na ya baba wa so ku je da bayin patan qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun qalu babu ayi gija ga gan da annabi yusufu a ga to sanurawidu anhu abahu ya daji kokari <coughs> ya wace gani bai babaye babu yin lan pegu yayi ene kwabe mura wada ba nan gai a talabu gabata ma kalmar nan ga ji amfani da yi tun daga ne la yi zulaikha kabi da annabi yusuf na wara wadda tuwallati huwa fi ya an nafsi eh ngu ji amfani wa ana rawatuhu an yi wa wula lamina sadikin rawada rawada rawada mu ciga mu ke labiya bai ci si ga mu dari ba mu ciga sanu rawi do anu a ga ma ma'anar rawada ya ba sale wuyi talabu eh sanatlubu sanatlubuhu an abi ya wube babui don wulan lugu ya yayi bebiwi so mu ciga kan don rawada da zube na yan wai zo kuya ke mu bi abuwa nan gale ne na talab ya ji kokari don wani ya wube babe babulan ya yi ibe biyu ya wani ita fata gama yau ebogo wa inna la fa'ilu lalle a shiga imajin ale na ne wugwa nauyin wato taki da ladagan ke ajiyar alikawalin na jimi suke rubari a shiga ya jijin boka be yinne nke boka gani be jumla na be tiya isimiya ne nke boka gani be lamu libtidai wa inna la fa'ilu ibo anabi yusuf ga ji shekka magan aya shi biyu ma aya da shi biyu yana aya ji na ga ga wa dauna وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال بابا أنا يوسف كان تمين دبارو وبيعي وقال فتياني بيجي بارو فوجي كوكو wuji gaji wai da bayan zai ga ba to ga fata ya dazu da abu abudu wuji ha wadda kala ma'awu sijina fataya ya idan alama na abdan wuji guba so mu ta gabe wuji wuji na nan gaye ato kira guba guda zabu ide kirayan fitiyani tane gbonon gai hamza fikisayo to hafsu daga asimu kem ni guba na wakala li fitiyanihi da kem na su buda na daga asimu na aci ga hamza ya gbawo aci ga kisa ya gbawo so a ga man yi ga yiki man da ci da bago balaga da ci da bago waga cule lafazin mufradi ya fitiyanu wai fata fata ma tsuwen fa'alun boyo so aga da fa'alu lata ne ya jamuwa ci ga na kya ga na ba ni na a ga wuyi jamu kasrati ko ni ne yau jamu so Allah tabaraka wa ta'ala ji ci je bulu jimuwa faka gani beri halu ina bebe ya gboro yayina na mu bai jalu can fi rihali rihalo tun sai jamu kasrati so jamu kasar hadda daza gani eh annabi su fa gabe wujuji ga yayi wa na labe shi yengi cina yula da mini ri halimbo yula da mini kaya na ya alimi bayina la'allahum yarifuna ay bollalle ya gabe da na ci da le wannan eh idan kalabu aga jeban ila ali lo imianu da ci ya laji nan a ci dale wanne la'allahu mu yarju wani ga fi dalilin ala ke jeban shi ne ka ga wani gbọn ne na mi wa ba an yi ga ya ja an shi da yi na a ce jiki a shi wa biya na aga bi da ci ake wo ne aga bi da a a ya ga eh to amma kirayen zane kene je aga go baba ga wakala li fitiyati hijalu aga fitiyatu man ga jamu yo jamu killati kun ji jamu kasrata <clears throat> kem na wajo ga ahu ikhwatu waladu wildatu ba ci ga jabu fitiyatu eh so ene ga ci le ba no ga ga wani gbuwe tiyan fitiyatu na ya ji rufin na ji watakila ya gagan agazaguwa agazaguwa amma wani goye ta yanka tsirato wani wale ga tunani wa ga ya ji rufin na ji nula wanda ya gala da fi karabu na a doku so wale ga ga fitiye ta ga fassara ya fitiyano kwankale ne ji hankali wajen ku yawa mikiya ebo bele ga ga do ku saran ga guwa mu jamu na lana ma mu killati na ga la hukuncin na teo qur'ani ga ga ne gomi da jina afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi allah wajadu fi ikhtilafan kathira sai bogo fitiyanun na fasaran wata ya bi ma'ana fitiyetu e gine tutu ci ga ladu kiyana da da karajo na agan zaguwa ade daga doktor na ke mutane jina kyoga فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الخير يا أبانا منع منا الخير فأرسل معنا أخانا نكتل أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Allah tabaraka wata ta'ala ga falan ma rajawu ila abin lokaci ne ya giya annabi Yusuf ne jibe jiba da mi zo na da tu baba na kalu a fe gabe baba a ga ya bana yawo baba yi to mun ya min alkhairu ayi kan ye dan bere ya de ga ke lo bia ɛɛ ayi kan ye dan ilo a yi di dan dan gi ci zi kana wọn afɔn bi amuniya ɛnɛ mala wọn afɔn ne bɔnɛ ya kike nu ga yi e ka fa in lam ta tu bi fala kai la la kuma wala ta kurabun kai bɛ bɛ bina ɛɛ e yagi egi mɛ kɛ ba bɛ dan ni na tɔ. ya din ya din ya ya me ga to ye ba mo so mu ni amin al kil aga yi kan ye dan ebogo baba ige wa ga fi de iga da agwai a da kara ya ji kim na da yi ba ni na farisil ma na kana aye giye ipe gwa ya yi un da bi ta iga da na tal ya da de kara eh ah? a ga kira guba da zan abubu kira tal kira hamza da kisayi bi ma'ana yagge wuce ne ya lube yi na wada dikara don gai tal kira tal gai kira eh, alkurawul bakuna ya da dikara don to yi yagi yi ga don yi ga kara dabba raku gobe ni da lashi mi be Ba ba wa inna la hafizu himajin walikau daga lallai ya tu kuji ke mina yi jina ba to zai ti a na biyu zufu nan ya yi ja ale to ni na taki jiji wa inna lahu ajaru majiru la shijo to mutu taki da gayo a cike bi milamu da ya ga la hafizuna takidi ti takido ebe babu gaji shekamu lai gungun lai yegin nulugu ya na yin nan ni gani bai anabi yusuf yana ta ki anabi yusuf ga ki anabi yakubu ga ko ki o gaga eh, a ta ci gefon do ci ji da na sa da anabi yusuf yana ga ga anabi yakubu a ji hankali ba ni ki ga قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وأرحم الراحمين قال النبي يعقوب يا جباني هل آمنكم ميا كيبي يا أمين جبي alaye ti egi ba titi no eh ele na na ji gagbiya gagbi ga ina inkari uyo at ugu ya miya ugu ya miya bodwe ji za su kuba hadisa annabi Muhammad ga la yuldagu mu'minun min ju'in wahidin marratayn a eh mu'mine lagwa lugu sheyu bai ka zuguba wunde ga wala da bi shi bushe gwa eh tuba yi kazu ni wunde Allah ko gwa ci bici no wa Allah gwa yi lobiya a en eh, ha jimi tuwo yi na yake ga mi la ya dan je wuci gumuru jimi be a hal amanukum alai illa kama amintukum ala aqi min qablu mi ga mi aje da yi iri ya na mi ji tuwo eti eju gwa na bi Yusuf na nga mi ajo eh, ya mama na kaji amma fallahu khairun hafiza Allah ga yi tuna a tsaza ga so ko ga yi tuna mai tsagan zanu hafi da wala bai to zani sun failo wa ga ga wai tsaza ko ga wa dan zai ga yi gina mi mawo mi adin wai ma alugo ya gutsuwa wa tu wo ku so kona jalituna fallahu khairun hafiza kira da bane buga fallahu khairun hibba eh so ko ga yi tuna gegana in ga ga wa ya zai tsano adda zai mai ta da na kuna wa arhamur rahimin ta ci zane ji aguza ya ku na da jisu kuda ba eh su kun ga yi tuna wuji eh umma ya wuji e, gazan dundu na gu ya guna wa arhamur rahimin su ji ya gu yi kan dundu Cuba. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك خير يسير walamma fatahu mata'un nga wuce gabe baba ni baba ma ya ja ni baba lawa ga gan wa kyugwa ya kuma kyugwa ya ya nda wa ga gan amiri amici na mila ile ya na bizu fulafa in wuce ga ya ga mi ken yalla ta amma su kwa su ko ga mun yi tsaka zana tsaka ta na enu da bayan da wannan wuya ta bago falan ma fata wu umatahu lokacin a ce gizi da karaji bijiganci a cibe kiwuna wajadu bi da a ali dukiya na a shi ci ne rubdat halake ya ji jiya abe bi ma nan fi kara abu shi ta kaluwa da wani sai baba ba ga ya ba na yawo baba babu shi ma na bigi ban jiga ma na biya bula nan iri kici na bai fi gani a ji fasara jina mana jiga ma na na istifamiya mana jiga amma na na na fi yiwu in ga ga gaibu kula istifamiya ke a ji fasara jina ma na bugi baba ituna na yani ce na fi ko ce na fiya ituna na yani ke wa ke da shi ben yani na ke beje yi debe eh Wama ọmọ ogúnlá istifamiya máa nàbìgí kíchì ike ègbé léèdánà ha bi bi da tuna ewai dana ne rudati da na ala ke fi karoshin da yi be wani miru ala na yi ma yanki ci yan yaliji ku be yanki ci dalajin ya yaliji wani afadu a kana ko kuma bata kadiro gana miru ala na baba ya gban wuwe boye na ji faruwa da na yi gadda ya ke da yanki cilashi bai a iyali su ya gi na mai ga olo ya yi lilo na na fago a kanan ya tu wani dadu kai labairi maga ke da bi ya ke adabi bi ya karara ni. ebo na guwa iyo rakun gomu kwadin a iyo amma min ci gube ji a yo ebo alikawali na ijiga ya ji bai gi na ucin gugobe ne iga da gba ni malobe ya gi na ya to uju wasu ya dai kani nya kan ma bai kan aguye mu ya dai adadi yayi ya da gugo beniya so ebogo ebo ude de bolube baba akuriji yagi nu da bi zalika ya si bibia na wa ya yi bi na tuwa na wa ya yi har karayara ku gobe ni na enyu yo na fayau ga ga wa jina a wuce eh kirariya nabi yusufu eh ya nabi yusufu e bo an da bu chuta gan unga e na ke gwada karana e tuye na unga fan ko ni kan newo atene ga wani zalika kailu yasir chuwa wuce na nabi yusufu adan nye karayara ku ci gagu gobe ni na yasiru yayi wani fayuna na tun ga ake ga annabi yusufu ya so a yi dudo gan wa fe na zoyu na abu an kaliba bu cuta wula ya yi ya da ko ni ki baba ga da قال لم أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل kala ba ba gaba ba ba ce ga bayan ga lan ursilahu ma'akum ara bada ma kwegin gwayaya daga tuna ga wucu ke gwaye iga ne kwafayin hata tutu ne mafika min Allah sai gami ya alikawoli na yala daga kwai su kowane galata tun na min biyi gai gada duniya shi a duniya kuje gami su kawai yi waya a iri na ji faruwa na bisu ba to na yi jan iga na yada ya gorobe me waga min de ga mi sun eh, ya alkawari na shidu na daga bai bolo ba su ko ke illa an yi hata bikun sai na ga mai ke da ci ga ya gira yi na yawon ci ga ka yi gina caji hanyo amma matuka dai rayin ya yi ya gwaga na ka yi gina ma da ya gina mu doji ga alkawari wuce ji da ya zama cin kyan gwayaye falamma ta umarzu kan ya gina mu da sauki alikawali ladan kwai su ko gan a yaji gwastan ke ya gya na lugwa ina e ga ka ya gya na ca jana fi na magara ya gina yo na alikawali wuce jina babu kawal Allah wa na kulu wakil babu anabi yusuf annabi yakubu ce na ga to so ko ngai wakilu zanai petso ete ne ga ya kpata da anabi dai wo amma mi ke gaya ta ele gaya gyabo ebo lokacin iga ga gaya tuto emaye tanna ya bi difi lo so kwan wujin amfani ijo har ga aljanna hmm. so digina ji su kwan fide ku yaye bai gaba alkhairu ɗan da ịga ga ga abu caji daidai na kwadin ya sokoyo inda ya ganye ya ya ikpe ya ɗan ya su kuka ya tunan ya daji ya na ya ma ga ga abụ ne ci na ɗafin bayi yora ke boyi moyo iya laifi su kun na tana na bada na min yin gwaza ijimala yi da miguca ga mala yawon shiru shiru oromake a ce da nabi so subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh